a rahoton da kungiyar da ke kula da masu tafiye-tafiye wato oem na arlit ya fitar wanda kuma ya mika ma shugaban gundumar na arlit kan 'yan tabura ɗana kan ci jami'an tsaro sun sa hannu a kan wasu mutane 153 da suka hada da maza goma sha biyar mata 46 yara 92 akan hanyar su ta zuwa kasar algeria an tattaro su an dawo da su garin agadas alat mai gaskiya shine shugaban gundumar arlit ya yi wa manema labarai karin haske kan wannan lamari. Da kai masu yi a biyo ta kaji hattawa in lokacin kadara da da kai gungun mace bakwai suke su mace bakwai da yaran su su aka samu suka fita bayan su an ɗauki waɗansu daga nan an yadda su kusan iyaka da Allah ya sa suna da sauran kan ruwa mu masu tuntuni suka gan su ishirin da daga babba da yari a nan cikin gari mun kama tamanin da uku babba da yaro mace talatin da biyu da yaro hamsin da biyar ma muka maida sannan waɗanda ɗari da hamsin da uku namiji sha biyar mace arba'in da shidda da yaro tasa'in da biyu ai kun sani ana maido na mutane da aljihu to wannan ɓannan suna da da daraja shi ne magabatan mu suka ke a maido a yanzu a yi tawaga ta tawaga ta talatin da ɗaya ake sabilin zaɓe haka dena ba da bari ba matakai da aka ɗauka yanzu da shi iyaka da yin rami da killa ba ta kai ba ba da za ka yi mota ta tashi bai nan ba ka ji ka bai iko ba ke kaɗan da ke taso inda zan ko taso kamar da fuska biya ne kenan waɗanda yan ba Allah da a kire mu a ce ku zo ku ɗauki jawarwakin ku gara mun da su gana kenan ba wai bane tabbas ne duk waɗanda muka ji ɗazu ɗazun nan ma an kamo namiji uku mace takwas da yaro ishirin suna ta da su jikin kuma insha Allah mai da su zama ko an mai ba ta yi zan mutu ya ka da yarda kuma fasiri ba su ta neman mutane aikin da aka sa su na kullum su suke yi ana gaban ka sarsu game da har kullum muke zuwa miki in ka ga kalar. in ya kun lafiya to na gabatan shi da su huta ga amma ba ta kwana talaka kwana ba shi wa sun mutanen da suke nan to soji ne kullum suna cikin wannan kinkiri suke gamuwa da kuma suke mai yi da sun san ba su da isin wannan tafiya kuma yau an maida su fatauci ku biya nan ku tambaye su ku tambaye police ku biya ku za su gaya miki nawa suke biya daga can inda suke tasowa zuwa zuwa ba macen da nake muku tare ku tambayi ku bisa cikin jikarta jika tamanin da dala ɗari ba ɗan tama ba dala hudu aka samu da kuɗi a jina da ɗari ta kashe zai jika ɗari da ashirin ta zai ana mai hanya tsara jika ɗari biyu a ce mai talaka ya rikar da zafi har zai gudu iyalin shi zai gari miji shi ya ɗauko yare ya ce bija zafi jama'a wani zamani ne muka shiga ta mata ka tafiya jiga da 'yan yara aikin yi suke yi wanda yake da kudin da, inda haji ake aiki wake ake aiki da sauran kayan gona kai aljeri ba noma ba suke yi ba irin abin da muke abincin mu ba suke yi dare ake yi an yi aikin wani za a yi cikin gida ko mene ya kamata mu yi zafin wannan ana bata mana suna an bata sunan jiha wannan ta inda suka fito kuma da kuma da mu din gaba ɗaya an ba ta mun kenan muna kira duk masu kira ƙarya don dai su kai su kuɗi gare su kai su yadda ba su yi za su tafi a gare ni hakuna da ake nuna su zo ku jinko gawakin ku bari mun tabbata mun maida. kamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da a jamhuriyar niger.